Wasu ma'aikatan sa kai da yawansu ya kai ɗari hudu a hukumar tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger sun ce sun shiga halin tangaririya a sakamakon yadda suka ci an ki tabbatar da su a matsayin ma'aikatan hukumar tun a shekara ta dubu da hudu. Har ya zuwa wannan lokaci dai waɗannan ma'aikatan sa kai a jami'an tsaron farin kayan na Civil Defense suna amfani da kaki da kuma katin shaida wato ID card, al'amarin da masana harkokin shari'a suka ce babban haɗari ne ga ƙasa. Abdullahi Ahmad Shiroro shine ne ya yi magana a madadin tawagar. Muna nan mune volunteer nasu. In aiki ya zo ne, National same mu muke zuwa. Muna, muna yi masu aiki yadda ya kamata. Kamar aikin kuna sa kaki ne kamar yadda suke. Muna da a kaki muna da ID card. Don kowane lokacin da za su yi mana screening mukan zo cikin uniform ne. eh amma suna ba ku wani abu a matsayin balance sukan turo mana alert kuma 30000 ne suke ba kowa kaman ku nawa ne wannan abu ya shafa mu mun kai 400 hudu da list namu na na Abuja a ba mu aikin ne abun ya ki tura har yanzu yanzu shekara nawa kenan kace tun 2004 ko 2004 Mr Philip Ayuba shine kwamandan hukumar tsaron farin kayan na civil defense a jihar Niger ya ce shi bai ma san da zaman su ba faɗa cewa wayanda suke aikin sa kai na ainihi wanda civil defense ta tashi da su kowa da kowa gwamnati ta riga ta shiga da shi cikin ainihin wakas nata eh, mun gamsu da shaidar kati na aikin ku da kuma uniform ma irin naku eh, kuma ba duk ba kusan da su ba eh, ina son gaya maka cewa yan aikin sa kai kamar da nace sunan ka sa kanka kuma ba lalle sai an biya ka ba kuma ba lalle sai an ɗauke ka ba. wa ba su wannan shaidar katin ko na aiki. Wannan a tun zamanin volunteer. To amma ina matsayin waɗannan mutane a kundin tsarin mulkin Najeriya musamman ganin yadda suke amfani da kaki da kuma katin shaida alhali su ba ma'aikata ba ne tambayar kenan da na yi ma masanin shari'a barista Abdulmalik Sarkin Daji. Saboda ka bar mutum da uniform da ID card a matsayin shi na civil defense sannan gashi aikin da ka ɗauke shi ya ƙare to ya za a yi ni da nike ɗan Najeriya gobe idan na gan shi ko ya dakatar da ni a wajen yanayi na aiki ba zan ɗauke shi ma'aikaci ba to kaga sai yaudara ya shigo ciki shi kundin tsarin mulki bai dan yi musu wani sassauci na dauke su aikin mutum da an kwade ta musu shekara da shekaru suna wannan aikin sa kai a wurin su a babu wani sassauci da za su bukata saboda babu wani hujjan da za su gabatar na cewa su ma'aikata ne bakin iya abun da ake bukatan su da shi sun biya bukatun to idan yanzu sun je kotu wani hujja za su bayar sai dai a nan ita gwamnati tana da daman ta duba to in akwai halin da za a neman masu wani abun yi gwanda a sa su su yi aikin Samar da aikin yi ga matasa dai na ɗaya daga cikin manyan alƙawulla da sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi wa ‘yan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.